marokan zamani sun iya rokan zamani Allah gyara ya Allah gyara Allah gyara yana ciki ya ku zuwa gyara alhajin Allah alhajin Allah alhajin Allah alhajin Allah iki Allah ya taimake Allah ya taimake ka mai girma mai girma dan mai girma dan girma sakari sakari ba farin banza ba Tauraro. Tauraro. Adan samaniya. Adan samaniya. Allah ita yamma. Allah ita yamma. Ka taimake mu. Ka taimake mu. Ka taimake mu. Ka taimake mu. Mu ji daɗi. Ba mu da zuciya. Samun ku shine namu. Haka ne. Kai kaɗai ne. Kai kaɗai ne. A Najeriya. A Najeriya. Ba Najeriya ba. Ba Najeriya ba. Har Amurka. Har Amurka.

Duk ake neman jariran ɗan iska ka kai gudu. Ka haske uwa. SA ne na ho rabi kansina. Ka share ka da mari. Wannan kwatse din. Ka kwatse uwa. Kai ne kwatse. Kai har kai na cikin mota ku zo mu ne muka roƙo kana jin me wacce mota ne. Sai ka ga ban haɗu ba. yaya ɗallami ɗallami ba yaya ba ne motar waye ba ai motar ɗallami amma ka yi asara da haihuwar ka gara ɓaranka, duk sai da ka zo ka tuttun kuɗe mu ashe don ka ci amanar mu ne ka tura tahir ka tura falalu ka tura mundas har su kabiru duk ka yaka ba ka so kowa ya rabu da shi allah ya tona ma asiri Kai, kai kai ba ka da hankali wa yake ta mundar ni dai tura ni da kayan gishiri a ruwa ba ni ba dukiyata amma yaya daga ina na gan ku haka kata kata duk yi kura haka lami mu da muka tafi neman kuɗi aka muka je a biki zame mana haihuwar tsohuwar guduma ya kwanci a kori kura ta yi budin budin maɗi Gyara ta ta hona rabi. Hona hona rabi. Mm. Gaya yamar abin da ya same ka. Mm, hona rabi. Gaya yamar abin da ya same ka. Ɗan iya gyaran zance hona rabi. Ka gaya yamar abin da ya same ka. Ah, hona rabi. Mm. Mu nan muka bar gida muka tafi neman kuɗi. Yawwa. muka je neman kuɗi a bi zame mana haihuwar tsohuwar guduma ya kwance uwa ba kwance ɗaya ba ta ba goma ta lalace muka zo tohowa a kori kura ta dambar wawa da mu nan din nan taya ce mm. ido na da taya aka rinka takawa sai da ido na izullo ya fito sai da babur 60 ya bi ta kansa shugaban yan union shine imai da min shi da waigin tiba to Allah in taimake mu muka dawo gida ga yanayin da muka samu Allah shine madaukaki ya ɗaukaka dan lami Allah shine madaukaki rabin. dan eh. Allah dan annabi abinda muka yi ma mun riga mun san ba wani abu ne ya ja mana ka yafe mana mantawa da Allah ne mai ya jefa mu a wannan hali amma dan Allah ka yi haƙuri ka ba shi haƙuri abin da muka yi mar ba mu san Allah zai ɗaukaka ka haka ba ka yi haƙuri wannan kuma ya ci amanar mu ba amanar mu kaɗai ya ci ba ko cila yanzu dai dubba wannan ba babu komai komai ya wuce kuma tunda Allah ya sa ku fahimci gaskiya kun gane cewa hanyar da kuka bi ba mai billewa ba ce babu komai ni ba rike ku a zuciya dama duk lala duk ribewa duk yadda hannunka zai ribe ba za ka yanke shi ka yara ba haka ne ina tare da ku abinda za a yanzu zan je mitin gidan gwamnati akwai mitin da za mu yi da gwamnati mu zo mu tafi saboda haka ku shiga gida idan na dawo sai mu zauna kai kuma manu eh, ga abokanan ka sun dawo eh. sai ku je ku zauna ku tattauna da ku ci gaba da rayuwa sai duk abin da zan yi zan mu ran kai dade da ai inda ka ciki kifi nan ne argungu ba zan yadda boye nan matsiyatan ba ga ya masa kai argungu din ka dufa gurin eh. da kace ta je gurin mai indomi gurin mai indomi to sai mun yi ganga mun tsine maka wallahi tallahi billahi lati wallahi sai mun yi taron dangi na kwace maka albarka Allah ne Ai, ka rabu da ni na gaya maka ci. Ita uwar kurciyar da ba ta da gashi ta zama ya Haka za ka yi mana. uwar ba gashi ya eh? Ya baka me? Allah. ka zo mu je mana. Ka bar shi iban Ka zo mu tafi mu je gurin gwaggo. Ina zuwa ina zan je. Mu tafi gwaggo. Sau nawa na je gurin gwaggo? Ko ku san je gurin buri. da ni gurin Allah ka yi Ka yi yaya. yaya yaya karabu da ni na